This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. har yanzu dai baba yako makeri ne tare da ibrahim almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau laraba uku ga watan yulin shekarar 2024 a cikin shirin za ku ji cewa hukumar yaƙi da cututtuka a najeriya ta ce mutane mutane uku ne suka mutu sakamakon barkewar kwalara a jihohi da dama a ƙasar. akan wannan batu ne kuma muke so ku kira ku bayyana mana wani mataki kuka ɗauka a yankunan ku don kaucewa kwalara wadda ta ɓarke a wasu sassan najeriya kamar kullum lambar mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili sai a kira mu a bayyana ra'ayi kamar kowane daren ranar laraba yau ba muna tafi da shirin na kasa na sulebin barma wanda a yau shirin ya leka jihar maradi a jamhuriyar niger inda wani mai bukata ta musamman yake taka rawan gani a harkokin canji wanda a baya ya ce ya kwatanta yin sana'o'i da dama to amma kafin nan ga ibrahim da labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran Ƙungiyar Hezbollah ta ce wani harin da Isra'ila ta kai daga ta sama ya kashe wani babban kwamandan ƙungiyar mai hedikwata a Lebanon a daidai lokacin da ake dada zaman ɗarɗar tsakanin ɓangarorin biyu. Wani bayani daga ƙungiyar ta Hezbollah ya ce an kashe kwamandan mai suna Muhammad Na'aman Nasir a yau dinnan Laraba a wani hari da aka kai daura da birnin tayar mai gabar ruwa. idan an tuna talib abdullah wani kwamandan hezbollah shi ma ya mutu a watan jiya a wani hari da isra'ila ta kai daga ta sama tun daga ranar bakwai ga watan oktoba lokacin da aka fara yakin gaza biyo bayan wani hari da hamas ta kai kan isra'ila hezbollah ta shiga musayar wuta a kusan kulle yomin da sojojin isra'ila hamas da kungiyar hezbollah dai mai samun goyon bayan iran kawaye ne adadin mutanen da suka mutu sanadiyar turmutsutsi a wani wurin taron addinin hindu a jihar uttar pradesh ta arewacin kasar india ya karu zuwa 121 wani majistaren gunduma mai suna ashish kumar ya gaya ma manema labarai cewa al'amarin ya auku ne a wani ƙauye mai nisan kilomita 200 kudu maso gabashin new delhi babban birnin ƙasar yayin wato da cincirindan jama'a ke saurin barin wani wurin taron hindu da ake kira satsang wanda shugaban addini na wurin bola baba ya shirya wani rahoton 'yan sanda ya ce wani binciken farko ya nuna cewa mutane wajen 250 aka cunkusa a cikin wani karamin tanti inda hidimar ta gudana abinda ya yi matukar zarce dubu tamanin wanda shine adadin da hukumar yankin ta kayyade jami'an gwamnatin ukraine yau laraba sun ce mutane a akalla hudu sun mutu a wasu hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuka da rasha ta kai gwamnan dipruska sarki lasan ya faɗi ta kafar telegram cewa sojojin rasha sun hallaka mutane uku kuma sun raunata wasu goma sha takwas ya kuma ce akwai barna da tashe-tashen gobara sanadiyar hare-haren a yankin kharkiv na arewa maso gabashin ƙasar kuwa jami'ai sun ce wani harin rasha ya yi sanadin mutuwar wani mutum da kuma raunata wasu hudu haka zalika harin ya lalata gidaje goma da wasu wuraren kasuwanci to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyoyin agaji da ke aikin ceto a kan iyakar Nijar da Libya sun ce sun gano garwakin bakin haure sama da hamsin a cikin hamada waɗanda alamu ke nuna cewa tsananin kishirwa ya kashe su sun kuma ceto wasu sama da 200 kwamandan uh, masu koko uh, shugaban masu jigilar uh, wato waɗanda masu jigilar suka zubar wato suka zubar da su cikin hamada shugaban koko lawal tahir shugaban kungiyar agaji ta lamfan sahara da ke aikin ceto bakin hauran. ya yi kiran wato ya yi karin bayani ma wakilin sashen hausa hamid mahmud kamar haka wanda suke mutu cikin sahara sahara yawa da shi mu da hannunmu abinda mun ka samu muka binne mun kai dai kamar mutum ko hamsin amma abinda masu rai wanda sun ta rasa ruwa ko motar su fan abinda mun ka kawo su gari da kai ko su ya kai mutum da gidin da wani. mata yara ko wani abubuwa yawaitar mutuwar bakin haure ko ake zubar da su a cikin hamada sahara ya da hankulan kungiyoyin kare hakkin bil'adama matuka inda suka nuna damuwarsu dangane da hakan sani iro na kungiyar kare hakkin bil'adama cewa da andd ash ba gaskiya bane a ce an dauki mutum an ta da shi kan sahara su ya da su cikin daji kuma su shi wanda aka bakin ba ruwan shi da ya kula da a ni na bada a kai mana su libya tun dai bayan soke dokar haramta safarar bakin haure da gwamnatin mulkin sojin Nijar ta yi a shekarar ta gabata ta uku ake samun yawaitar mutuwar bakin haure waɗanda masu jigilar su suke zubar da su a cikin hamada. Abdurrahman amma mamba kungiyar da ke aikin jigilar bakin haure a Agades. Abin da muke so gwamnati da jami'an tsaro waɗanga mutane masu furodikin mutane ya kamata gaskiya a musu mataki. A bar mutane su zo kamar yadda ake aiki da in sun fito Najeriya su zo Zandar su zo Agades. Dubban bakin haure ne ke mutuwa a kowace shekara a sahara libya na a matsayin babbar hayar da yanci rani ka yi amfani da ita domin shiga turai to sai dai da yawa daga cikin yanci ciranin kan gamu da ajalin su ba tare da nasarar kaiwa inda suka nufa ba hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc madalla hukumar yaƙi da cututtuka a najeriya ta ce mutane sama da wato uku ne suka mutu sakamakon cutar kwalara a najeriya lamarin da ya sa masana kiwon lafiya suka shawarci jama'a da su kula da tsaftan kansu domin kaucewa kamuwa da cutar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu hassan umar tambol ya aiko mana daga ibadan A yayin da ake samun yaduwar kwalara a wasu jihohin Najeriya, masana kiwon lafiya sun shawarci jama'a a game da matakan kaucewa cutar ta kwalara. Dr. Badmus Ajagbe ya ce a lokacin ruwan sama ana samun cutar kwalara sosai. Don haka dole ne a kula da yin tsata sosai don kaucewa kamuwa da cutar ta kwalara. Right now we have the early rains and we have a lot of cholera. In managing them, they should maintain hygiene. Dr. Ajagbe ya ce rashin tsaftar abinci da jiki yana haddasa cutar kwalara don haka a kiyaye. A shawarar da ya baiwa jama'a, Dr. Babatunde Bangbose ya ce wata kwayar cuta ce ke kawo cutar kwalara. Cholera is caused by an organism, a bacteria called Vibro cholerae. It affects human beings when their food or their water gets contaminated by the organism. Dr. Babatunde Bangbose ya ce cutar kwalara tana kama ɗan adam saboda rashin tsaftar abinci ko ruwan sha idan abincinsa ko ruwan shansa sun gurbata da wannan kwayar cutar don haka dole ne mutane su lura da abinci da ruwan sha dr iyabo abdulkarim ya ce dole ne a mayar da hankali a kan tsafta ta jiki da abinci don kaucewa kamuwa da cutar ta kwalara dr iyabo abdulkarim ta ce dole ne a wanke hannu idan an yi bayan gida kuma dole ne a wanke hannu idan za a ci abinci da ruwa da sabulu ko toka ta ce wannan zai taimaka wajen rage kamuwa da cutar kwalara wasu magidanta sun bayyana matakan da suke ɗauka don hana kamuwa da cutar kwalara as to ta ce duk matar gida ko uwar gida ya kamata ta tsabtace muhalli musamman abinci abin sha da 'ya'ya uwar gida toyin salako ta ce dole ne su sha ruwa masu tsabta domin su zauna lafiya we and make sure we wash our hands regularly. Ta ce za ta tabbatar da sun wanke hannuwansu da sabulu kullum. Wannan zai taimaka wajen rage kamuwa da kwalara. Yayin da aka samu ɓallar cutar kwalara a wasu jihohin Najeriya guda talatin, gwamnatin jihar Oyo ta bakin kwamishinan kiwon lafiya na jihar Oyo Dr. Oluseremi Ajotomobi ya ce babu wani mutum ɗaya da ya kamu da cutar kwalara a jihar ta Oyo. A wata sabuwa kuma, Darakta Janaral na hukumar kula da da hana yaduwar cututtuka a Najeriya NCDC a takaice Jide Idris ya ba da sanarwar cewa mutane dubu biyu ne suka kamu da kwalara a jihohi talatin da uku ƙananan hukumomi 122 a Najeriya kana mutane sittin da suka mutu. Wannan shekara jihohin da kwalara ta fi kamari su ne Legas, Bayelsa, Abia, zamfara bauchi cross river katsina ebonyi rivers da delta hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a Najeriya. a gaida hassan umar tambuwal da wannan rahoto menene matakin dauka dauka a yankunan kudan kauce ma wannan cutar za mu nemi mu ji abin da kuke ciki ko kuma matakan da kuka ɗauka amma sai bayan mun kawo muku shiri na musamman wanda wato na kasa kenan amma kafin mu kai ga da kasan ga wannan shakatawa. thank you kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Sulaiman mun Barma da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A yau shirin ya sauka gundumar Madarunfa da ke jihar Maradi a jamhuriyar Nijar inda wani mai bukata ta musamman ke taka rawar gani a harkokin canji bayan da a baya ya kwatanta yin wasu sana'o'in na daban. Na yi kiɗi kuma na yi waka, na yi shago sai na kama sana'a awaki, na koma sana'a jakai yannan na koma canji. Legas, Kwatano, Ghana, Abuja, na je da kafa ga guda. sannan za mu ji karashen hirar wakilin sashen hausa a kasar kamaru muhammad awal garba da malama hafsa muhammad mai shagon ɗinkin tela a duwala wacce ke amfani da wannan dama don koyar da matasa sana'ar ɗinkin tufafi bara bai amfana komai in ban da ma ya ja maka ma wulakanci a rayuwa kamar yadda muka bayyana a farkon shirin a jihar maradi wani matashi da ke da tawaya a kafa ya rungumi sana'ar canji a matsayin madogara sahabi gurgu kwantamawa ya zagaye kasashe da dama da nufin samun abin ɗebewa kansa takaici kafin daga bisani ya koma gida don ci gaba da harkokin yau da kullum a kashin farko na tantaunawarsa da wakilin muryar amurka mansur sani bakon shirin ya yi bayani game da tafiyar harkoki amma ya fara da tabo yadda aka yi ya sami matsala a kafarsa. kamun in fara canji na yi bara mm. ina dan karami mm. amma ba nan cikin nijar ba lagos kwatano ghana abujan din na je da kafa ga guda mm. yawa na dan tanadi abin da na tanada na gabara ta ma cancanta ba da na zo na kama sana'a na yi kiɗi kuma na yi waƙa wani irin jiri na duma mm. an kaɗa mani mm. na yi waƙa mm. kuma na ce na tuba na bari na yi shago kwantama ma na kuma shi ma bai ɗauke na ba sai na kama sana'a awaki harkar busashe ita ma na harakai ga yanda take hmm. duk dai can harka ta ce kana ja na ana ta kankama hmm. in aka juya nan kuma can za ni fada hmm. in aka juya nan can za ni fada na koma sana'ar jakai ba ni sabon mashi ba ni maradi ba ni sakabal ha abu haman kuka goma duk can wajen na haɗu da su Sana'a jakai nake yan nan na koma canji ina canji ina yi amma kuma canji na bai hana ni noma ba can sana'a da yi bai hana ni noma ba ina maganar karatu a wancan lokacin na yi karatu na muhammadiya tun ina dan yaro ban yi boko ba hmm. aka kai ni shekara ta bakwai makaranta na dawo gida. Ita wannan nakasa da ita aka yi ka koko? Ba da ita aka yi ni ba. Wannan nakasa hmm. ranar jajibiri hmm. ta same ni. Ina dan shekara na dai kai goma in ma ban ba. Muna balo tare da ni da abokai masasara ta kamo ni na taho gida aka ɗauko ni hmm. aka kawo ni abokai suka zo suka kewaye ni ranar jajibiri baba ta na kitso aka ɗauke ni aka taida ni aka kawo ni nan madarunwa daga madarunwa aka kai ni luka hmm. can ne aka yi mana allura allura ce ta kashe mana kafa ina tabbaci eh hmm. ita ce kamsa a abunta ba wani shan ina ganin wanda suka yi allura ba su iya ba ko kuma ba su iya ba an yi ta neman magani Allah bai kadarta Allah bai kadarta ba yanzu shekarun ka nawa a duniya to yanzu ina gana kai talatin da biyar mata nawa mata ta uku uku uku da ɗaya nawa ɗaya goma sha shida. kana da niyyar cikewa eh in dai Allah yarda <laughs> in dai Allah yarda zahabi eh an ga gwagwarmaya ta rayuwa gaskiya an ga gwagwarmaya me kalubale kai wanda ba kaman cewa gaskiya an shiga kalubale kala kala mm. nan da na kama kasuwa Nijar mm. wannan ta sana'a jakai kaji ko ɗaya rana sai da aka yi man tara ta miliyan guda na biya na koma tahiya sati na uku aka yi man ta jika ɗari tara. To daga jihar maraɗi cibiyar kasuwancin Nijar zamu je cibiyar kasuwancin Kamaru wato Duwala inda kamar yadda aka shi ashirin da ya gabata na kasassu a kasar sun dage da fafutukar neman aikin yi sakamakon wayewar da wannan rukuni na al'umma ke kara samu dangane da kaskancin da ke tattare da sana'ar tara koko. Malama Hafsa Muhammad ɗaya ce daga cikin masu tawayar da suka kafa masana'antu kuma suke gudanar da harkoki irin na ci gaban al'umma. yanzu a cikin 'ya'yanki akwai wanda suka gaje ki wajen gudanar da wannan ayyuka da kike na ɗinki? sosai ma ina da 'ya'ya ukun da suka gaje ni a kai su ma suna dinki kamar da nake wannan kike kuma da ke da shi a gwamnati ta agaza miki ne ganin cewa kina kwazo domin rike kanki eh sun taimaka mini da suka zo suka ga yadda yanayin yadda nake aiki suka tausaya sun kara min guda biyu manya bayan sun kara miki kuna guda biyu wani abin ya kika ji a zuciyarki a ah, ya kara mini kwazo na ji daɗi don na san sana'a na ba ƙaramin sana'a ba ne kuma ya ƙara min ƙwazon daɗin nima kuma alhamdulillah waɗanda suke koyan ɗinki a wajenki shin biya suke yi ko kuma kina musu kyauta ne ni kan gaskiya in ka ga dama ka biya to in baka biya in baka ga dama ba ma dai ni dai na nan da su na riga na saba so ma kira ma mutane ma nake don su zo su koyi sana'a su san su dogara da kansu a rayuwa waɗannan ɗinkuna da na gani kike yin nan ana biyan ki ne sosai kamar yadda ake biyan sauran mutane ko kuma a farashi mai rabusa da kike wa al'umma shi ake kawo miki wannan ɗinki ana biya na kan daidai da ake biyan masu lafiyayyun mutane haka ake biya na don na aiki mai kyau yanzu kuma me kike bukata domin a taimako daga wajen gwamnatin kasar kamaru muna bukatan taimako ta abubuwa da yawa kogi ma dai bai kiyayyafi ba sauran takwarorki waɗanda su ma suka samu na kasa a jikinsu wani shawara ke ba su shawara na a wajensu su dogara da kansu kas su jira shi sun je sun yi bara bara bai amfana komai duk waɗanda suka samu kansu a irin wannan hali kan su ce za su zauna su jira wai she an yi musu su dogara da kansu su nemi sana'a ba abin da ya fi sana'a a rayuwan kana da sana'an ka wallahi ka wuce komai To madalla masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Kafin wannan lokaci a madadin sahabi gurgu kwantamawa jihar Maradi a jamhuriyar Nijar da Hafsa Muhammad da ke Duwala a jamhuriyar Kamaru sai producer Julie Lizis Gresham Ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. To a gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma sai ku kira ku bayyana mana wani irin mataki kuke ɗauka a yankunan ku don kaucewa kamuwa da kwalara da ta ɓarke a wasu sassan Najeriya. Lambar mu biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. muna da kira malam daga idan kake kira adama adama adama to malam na adama muna jin ka ala adama ina sunanka kuma ina eh, jin ka eh, hmm, hmm. Eh, adama to bismillah je duniya na sauraron ka yawwa nake ba hmm. game da kiwon kwarallar nan alhamdulillah mu mun dauki mataki sosai yadda ya kamata tun wancan sati ma mun tare-tare sosai a garin to ma da mun gudanar da ayyuka kamar kuma sauran su duka kasuwanni duk mun share sai dai muna fata Allah ubangiji ya sau kai share amin sama amin to bari mu to mun gode bari mu kada zuwa jihar Kogi wane ne a Kogi Salamu alaikum. Amma alaikum salam malam na kogi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam muna sarika. Ni daga Jakuta jihar Kogi. To bismillah. Ni Alelwa. To bismillah bala. Eh to tsakani da Allah an cewa tsafta shi kom addini. Hmm. Tsafta za a ci gaba da ke yi a jihohi ko ina tsaftace magudanan ruwa. Shi ne ya kamata rinka yi. to mun gode kwarai da gaske malam dalwa bari mu je jamhuriyar niger wani ne a niger To kuna tare da Abdu Kasko nan nake unguwar wadata tawale na birnin Adar jamhuriyar Nijar babban mai sauraron ku. To Abdul Muna aina da zan bada. Yawa. Eh matakan da ya kamata a doka eh na domin kiyayewa da shi wannan cutar na kwalara shine dai mutane dai su kula da tsabta don hmm. tsabta ta zama wajibi. Don ko daga wajen abin da ya shafi tsabtar abinci, tsabtar ruwan sha, tsabtar muhalli. Sannan kuma ina kira ga al'umma don Allah da annabi wanga lokaci da ake cikin na damana a kauce ce ma kamar misali zub da ruwan dauda a ko'ina don su kansu suna iya kawo cuta kuma duk wanda ya shiga ban haya a dinga wanke hannuwa sosai kuma a dinga bin shawarwari na likitoci sa'annan kuma musamman su kansu hukumomin kiwon lafiya su ɗauki mataki bangaren iyakoki abubuwan da ke shigowa suna hita. To mun eh, gode kwarai da gaske. Ubangiji Allah ba mu lahiya da zama lahiya. Amin sun mamin bar. Eh, bar mu je jihar Nijar eh, Najeriya. Wane ne a jihar Nijar Ba tare da kuna tare da Ibrahim da wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. To da Ibrahim. Kan Afirka reshen jihar. Hmm. To hakikanin gaskiya ya kamata al'umma su kiyaye na farko a kan tsafta a kiyaye da tsafta abinci da kuma ainihin tsafta magudanar ruwa da kuma ya kasance suturu da dukkan wani abun da zai danganci abun da za ka amfani da shi a rayuwa yana da kyau a rika kiyayewa a kan wani to insha Allahu za a samu sauƙin kamuwa da cutar kwalara abin da nake kira ga al'umma kenan. to mun gode kwarai da gaske malam ibrahim ya wanke hula bari mu je jihar kaduna wani ne a kaduna tana magana da yakubu doci daga nan garin kamar kula zangon ka tabbatar kalgan kaduna state to malam yakubu duniya na sarin ka eh to abin da nake son ba da shawara shi dai tsafta dama cikin addini ne ko ba haka ba haka wato tsafta ne kamata ina ganin dai kamar da muke ji ma eh, makiyaya harkar lafiya wanda suna fatakarwa kan maganar harkar tsafta da abincin da za a ci da yin da za a sha ko ba shi ne ba haka ne da kuma hada da addu'a da suna cin ne ne addu'a da shi ne gaba yana da kyau tsafta da kyau amma ko kuma su dinka tsara da Allah kare mu ko ba haka ba haka yake eh, to mun gode kuma da Allah na roƙon na'am wa in eh, ya gumi da ran kora da ina roƙon ku wannan shirin mai farin jirin dan Allah ku nan tsara mana lokaci lokaci yana kasa mana to mun gode kwarai da gaske to eh sai ka takaita dan wasu kuma su shigo eh bari mu sake komawa jamhuriyar Nijar. Wane ne a Nijar? A to ina jin morashi malamin mu na Nijar kamar yadda muka gaya muku. Yawa, eh muna da kira daga Sokoto. Wane ne a Sokoto? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba na Sokoto a Najeriya. To Bello Garba duniya na jinka. kamata a ce a bi musamman ma irin masu shan ruwa cikin kwatanni waɗanda ka ɗobo ruwa to ya kamata a ci gaba da ta wasa su. Haka kuma a tsabtace tuwahi da dukkanin abin da ya shaye nau'in abinci to a tabbatar da an tsabtace shi. Kuma idan mutum ya ji wata irin matsala ta alamun kamuwa da wannan to ya numfashi asibiti. wannan shi na ra'ayina na gode boa to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar kano wane ne a kano amu alaikum ah, salam tala. kana tare da dan asabe mai fata daga yawuri jihar kano to jihar kano to bismillah dan asabe to ina so in yi amfani da wannan dama na ku in yi kira ga masu sauraro da su bi a ah, ƙa'idoji da likitoci suka bayar idan kwalara ta faru a rika wanke hannu idan an shiga matai a shashare gidaje a bar kazanta a daina barin kazanta a cikin gida wanda idan ka yi ba haya ka je ka wanke hannunka wannan dama a addinin musulunci annabi ya ce idan kai ba haya ka wanke hannunka sai eh to ina sanar da jama'a cewa wannan mataki shi zai kare mutum daga kamuwa daga cutar kwalara Allah kuma ya kare mu gaba daya amin sun mamman amin sun mamin malam tasbe bari mu je jihar kaduna mu sake komawa kaduna wani ne a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi amin wa alaikum assalam a gaida alhaji musa Baba ya kuma ɗari barka da dare suna Alhaji Musan Garo da ya da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. to ba ya kuma ɗari muna godiya da dawo mana da wannan lokuta da aka yi kuma aka bamu wannan lokaci to abin da muke kira ga su kansu al'umma ya kamata ta kasancewa masu tsafta akan hmm. kowanne al'amari hmm. saboda ka ga rashin tsafta ana barin yara suna zuwa rafi suna yin wanka suna zuwa suna cin abin da bai dace ba to ya kamata a ce yara a kula da su kuma su kansu bangaren gwamnati ya kamata duk abin da za su yi kokarin wajen kawo abubuwan da ya kamata al'umma su samu domin su abu mai kyau domin wannan kiyaye kwalara din to ne maka fatan alkhairi Allah ya sa a tashi lafiya alhaji amin sun amin mun gode kwarai da gaske kasuwar kasuwar nan Najeriya na gode to mun gode alai Musa bari mu dauki kira ta karshe daga jihar Adamawa wani ne Adamawa Na'am, assalamu alaikum mai magana ta yi buru yadda da ke gama kuma ma'ai bala jihar Adamawan Najeriya. To man abu duniya na sarin ka. Na'am, gaskiya dai bangaren kwazara dai mu wajen jihar Adamawa wallahi satin da ya wuce mun gera lambatu mun mun rufe shaguna gaba da sanda aka yi gere-gere kafin nan kowa zai bude shagon sani. Allah ya damu da nan ka muna kiyayewa Allah zai ya kara kiyaye mana amin sun amin mun gode da a tashi lafiya Allah ya bar mana to mun gode kwarai da gaske mun fara da adamawa kuma mun rufe da adamawa sai kuma gobe kun ji mu da wani lokacin To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karo a takaice. To a takaicen Kungiyar Hezbollah ta ce wani harin da Isra'ila ta kai daga ta sama ya kashe wani babban kwamandan kungiyar mai hedkwata a Lebanon a daidai lokacin da ake dada zaman tsakanin bangarorin biyu. Wani bayani daga kungiyar ta Hezbollah ya ce an kashe kwamandan mai suna muhammad na'aman nasir a yau dinnan laraba a wani hari da aka kai daura da birnin tayar mai gabar ruwa idan an tuna dai talib abdullah wani kwamandan hezbollah shi ma ya mutu a watan jiya a wani hari da isra'ila ta kai daga ta sama amurka ta tasa keyar wasu 'yan china da suka yi yunkurin shiga kasar ba bisa ka'ida ba a cewar ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida ta kasar jiya talata jigilar da jirgin shata din ya yi a ƙarshen mako ita ce mafi girma tun daga shekara ta 2018 kuma ma'aikatar ta harkokin tsaron cikin gida ta amurka na aiki da ma'aikatar tsaron lafiyar jama'a da hukumar tafi da harkokin shigi da ficin china kan shirin sake irin wannan jigilar to ba sauraro iya abin da za mu kawo muku kenan a yau sai kuma gobe da safe idan allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabbin shiri yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lizard gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan dare wato Mr. Chan. Baba Yakubu makeri da na shiri da na hada wato na kuma gabatar nake sallama da ku mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairi nan nasa amin sama amin wassalam.